وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد يوم سجرنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ina ƙara godewa Allah mai komai mai kowa da ya tara mu a cikin wannan masallaci mai suna masjidil furqan lidawati salafiya da ke babban garin nan mai ɗimbin tarihi na kumasi a cikin ƙasar ghana a yammacin afirka kuma a nahiyar afirka ta duniya a wannan yammaci na lahadi wanda an shiga daren litinin kenan sha biyar kenan ko ga watan shawwal hijira na da dubu ɗaya da ɗari huɗu da talatin wanda ake kwatanta shi da kalandar bature hudu ga watan ga watan goma watan oktoba kenan shekara ta 2009 babu shakka na yi matukar farin ciki da allah tabaraka wa ta'ala ya bani ikon kawo ziyara wannan gari mai dingin tarihi wanda tunda muka taso muna 'yan kanana da mayayinmu da ke gabanmu kowa yana jin labarin kumashi kowa in ana maganar kasar ghana inda ake fara faɗi kumashi wanda hakan ke nuna matsayin wannan babban gari da kuma irin tasirinsa a cikin al'amuran gudanarwa musamman ma janibin da musulmi ke da faɗa a ji a wannan ƙasa ta ghana kamar yadda 'yan uwa suka sani na baro najeriya domin halartar wani taro babba da aka shirya a ƙarƙashin alfurkan foundation da ke tamalin a wannan ƙasa ta ghana wanda kuma dalilin ziyara da wani ɗan uwa a cikin kunan ɗan uwa malam ahmad ya kai najeriya muka samu saduwa kuma har ma aka samu itisalat a tsakanina da waɗansu daga cikin yan uwa masu karantarwa a wannan gari musamman a wannan masallaci kamar su malam najib da sauransu sai ya zama da na sanar zan zo gana sai yan uwa suka nemi in kawo ziyara kuma ban ji wani kaikayi a zuci ba domin na san ziyara dai ibada ce kuma ba ce wadda za ta ba da damar a samu fa'idodi guda uku a ɓangare na farko dai zan zo in kawo ziyara da fatan in samu ladan ziyara na biyu zan zo in ga garin kumasi don ban taba zuwa na uku zuwa na zai ba da dama in ji waɗansu bayanai daga 'yan uwa dangane da al'amuran da'awa da ci gabanta da matsalolinta a wannan ƙasa kuma musamman a wannan gari na kumasi nima in faɗa musu wani abu daga cikin irin abubuwan da muke fuskanta a can ta yadda za a samu wato tabadul na ra'ayoyi da kuma shawarwari ta yadda zan koma da guzuri mai yawa wanda nake fatan insha Allah ta'ala daga cikin hanyoyin da aka bi aka samu nasara a nan in muka je muka babbaka za mu samu nasara haka a nan garin daga cikin hanyoyin da mu muka bi a can muka samu nasara akan waɗansu abubuwa idan aka ji su kuma aka yi amfani da su ana sa rai insha Allah ta'ala za a samu fa'ida don haka ina roƙon Allah tabaraka wata ara mai kowa mai komai da ya sanya albarka a cikin wannan zaman namu bayan haka a lokacin da aka ce idan na zo ana son a gabatar da wata makala ko muhabara na yi ta tunani a kan abin da zan gabatar dama gaskiya ko a najeriya daga cikin manya-manyan matsaloli na a wajen muhadara akwai maganar a fawwala mani zaɓin maudu'i na kan sha wahala kwarai na fi sha'awar a bani maudu'in da ake so in magana kuma a matsayina na ɗalibin ilimi na kan so a bani a kan lokaci ta yadda zan ɗan samu in ɗan rairayo waɗansu bayanai da Allah zai sauƙaƙe mani in zo in gabatar wa uwa to sai zama a wannan karan ba haka bane tunda dama ba tafiya ce tsararriya da aka yi don in zo kuma shi ba kawai dai tunda Allah ya sa akwai munasabar zuwa ɗin sai zamanto babu hikima kawai a zo a wuce a yi wa ƙasar kuma shi a sha ruwan tsuntsaye to ganin haka ne ya sa na yi tunanin maimakon kawai in zo in ɗan yi maganganun da kila ba lallai zama da nizami ba gara ni in yi wa kai na tunani sa'annan in zo in gabatar da ɗan wani abu wanda nake fatan insha Allahu zai amfanar da mu a baki ɗaya ko dai ta hanyar ilmantarwa ko ta hanyar tunatarwa insha Allahu tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ya mana muwafaka kuma ya samu dace a yayin da Sheikh Najib yake kokarin gabatar da ni yayi karambani guda biyu karambani na farko ya ce wai ina daga cikin manyan malamai a najeriya wannan maganar gaskiya akwai gyara na da yadda ni ɗalibin ilimi ne kuma da'iya ne wannan na yadda ina roƙon allah ta'ala ya tabbatar da mu akan haka ɗin karambani na biyu da ya yi ya ambaci jami'atul islamiyya ya kuma danganta ni da ita gaskiyar magana ban ma taba zuwa aljami'atul islamiyya ba inda dai an ce haramin madina ne kawai tunda nan aka je a sallah to sai in ce na jajje amma dai ita kanta jami'ar gaskiya ban taba zuwa ba. ni dai na yi karatu ne na boko wannan ita ce magana ta gaskiya don ina karantarwa ne a sashin koyar da aikin akanta wato department of accounting da ke jami'ar ahmadu bello zaria a najeriya sai dai kawai a matsayina na musulmi wanda kuma allah ya taimake shi ya samu iyayen da suka damu da 'ya'yansu a ɓangaren karatu na ɗan taɓa karatu na alkur'ani irin na gida ɗin nan sosai wato karatun allo na yi babbaku na yi farfaru na fara haɗa baki kuma dai har allah ta'ala ya sa na sauke alkur'anin ta haka sa'annan na fara karatun littafai su ƙawa'idi akhbari zuwa dai abin da Allah ya sauƙaƙe iyakan abin da zan iya ke. to tun da na ce na ɗan tsaro wani abu abin da na tsaro ɗin na yi mashi take da sunan muhimmancin ilimi a rayuwar musulmi da kuma kila irin ayyuka ko kuma a wato fawa'id ko amfani da ilimi zai musulmi musamman a wannan ƙasa ta ghana inda muka tabbatar da ƙasar ghana ƙasa ce ta al'akalliyatul musulma wato musulmi su ne 'yan kaɗan don haka akwai buƙatar mu tsara fahimtar abin da ya kamata mu fuskanta da kuma yadda ya kamata mu ƙoƙarin neman ilimi da kuma hanyoyin da za mu bi don neman ilimin da irin amfanin da ilimin zai mana musamman a wannan ƙasa ɗoriya akan abin da na tabbatar malamai a wannan ƙasa suna faɗi kullum dangane da harkar ilimi da kuma harkar da'awa da muhimmancin neman ilimi babu shakka ilimi shine mafificin abin da ya kamata kowane musulmi ya yi amfani da dukiyarsa da kuma lokacinsa wajen nema domin kuwa babu wani abu a doron ƙasa da ya kai ilimi daraja da ilimi ne ake sanin Allah kuma a mashi da ilimi ne ake sanin haƙoƙin kowane mai haƙƙi don a bashi shi ilimi haske ne wanda mai shi yake shiryuwa da shi zuwa ga hanyar Allah ilimi abu ne da yake gadar da takawa kuma ilimi yana jawo daraja ga wanda asali mutane za su gabaye da daraja ilimi abu ne da ke kawo ɗaukaka ga wanda ya mallake shi kuma ilimi shine ma'aunin halas da haram domin da ilimi ne ake maganin cutar saɓani da rarraba a tsakanin musulmi da ilimi ne ake iya sanin abin da ya kamata a fuskanta na kalubale da kuma irin gudunmuwar da kowane musulmi zai iya badawa don ci gaban addininsa neman ilimi ibada ce kuma a riƙa yin bitar ilimi bayan an same shi to wannan nau'i ne na tasbihi bincike akan ilimi nau'i ne na jihadi ka koyar da ilimi ga wanda ba yi da shi sadaka ne kuma idan ka yada ilimi a cikin jama'an da ke da ilimi ko wadanda ba su da shi to ka yi aikin lada idan kana kai kadai to in kana da ilimi zai ɗebe maka kewa idan kana halin tafiya ilimi zai zane maka aboki idan ka samu kanka cikin matsala ilimi zai warware maka idan ka samu kanka cikin bakin ciki da damuwa ilimi zai sa ka samu sanyin zuciya da kuma kwanciyar hankali ba a sanin Allah a bauta masa sai ta hanyar ilimi ba a iya sanin matsayin Allah kuma a girmama shi sai ta hanyar ilimi wannan ya sa ilimi ya zamanto mafi daraja mafi ɗaukaka mafi muhimmanci kuma mafi kawo wa ɗan adam ci gaba idan muka duba za mu ga a yau ilimi ne ake amfani da shi domin a auna irin ci gaban kowace al'umma duk al'umma da ta ci gaba a harkar duniya ko a harkar addini to ilimi ne ya mata jagoranci ya sa ta a kan turba ya ɗorata ta a matsayin da take ba mamaki al'imamu ahmad ibn hanbal imamu ahli sunnati wal jama'a rahimahullahu tabaraka wa ta'ala ya kasance yana cewa an nasu ila al-ilm Aksar min hajatihim ila ta'am wa sharaf. la'anna ta'ama wa sharaf. yuhtaju ilaihi fi marra aw marratayn Walilm ilm ilaihi bi adadin al mutane suna da bukatar ilimi fiye da yadda suke da bukatar abinci da abin sha domin abinci da abin sha abu ne da ake bukata a kowane yini ko a kowace rana sau ɗaya ko sau biyu amma ilimi duk numfashi da za ka yi duk numfashi da za ka yi kana bukatar ilimi a shekenan babu shakka ilimi abu ne muhimmi wannan ya sa al'imamu shafi'i muhammad bin idris rahimahullah tabaraka wa ta'ala faqihul umma ya kasance yana cewa wanda duk yake neman duniya to fa alaihi bil ilm wanda yake neman lahira fa alaihi bil ilm wanda yake neman duniya da lahira baki daya fa alaihi bil ilm kalmar ilmi kalma ce ta larabci al ilm sai dai duk wani mai jin hausa yana iya fahimtar kalmar ilmi saboda bahaushe ya hausantar da kalmar ilmi har ma za a iya cewa wani mai ilimi ne ko da mara ilimi ne kuma da an faɗi za a gani. to amma a harshen larabci kamar yadda ya zo cikin al-misbahul munir an ce al-ilm da al-yaqin dukkan su abu ɗaya ne akan ce alima ya alamu idza tayakkan wato ya sani ko yana sani in ya zama yana da yaqini da sakankan cewa, ina fatan hausar tawa za ku iya fahimtar ta sosai saboda na san cewa akwai dan bambanci dangane da irin hausar da muke tsakani na da ku haka nan sukan ce al-ma'arifa duk dai ma'anarsu kusan ɗaya da al abin abinda ake nufi da al-ma'arifa ko al ɗin din shine abinda aka riga aka sani bayan da ba a san shi ba amma a cikin al-qamusul muhib an ce kalmar ilimi masdari ne na alimahu kamar sami'ahu ilman wato da kisra kenan na ainin ko a ce arahu wato ya sani akan ce alima huwa fi nafsi akan ce rajulun alim ko alim shi kuma wato jam'insa sai a ce ulama akan ce allam kamar juhal duk waɗannan a harshen larabci ana amfani da wannan kalma ta ilimi bisa waɗannan hanyoyi amma a wajen malamai na shari'a akwai fassarori da dama da malamai suka ba kalmar al'ilm sai dai shi babban malamin nan a shekh muhammad ibn salih al-usaimin rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'a a cikin mashhurin littafinsa al-ilm ko kuma kitabul ilm ya ce ai kalmar ilimi ai ta fi karfin ma a fasara ta ya ka fasara ilimi ai ba ta yiwuwa wasu kuma suka ce a ilimi da za a yi fasarawa to ga dai fasara daban-daban da malamai suka bada amma a takaice ana iya cewa ilimi ya kunshi ma'arfatu shay ala huwa bi wato a san abu akan yadda yake to in ka san abu bisa yadda yake to an samu ilimi ashe da za ka san abu amma sabanin yadda yake a hakika to wannan ba ilimi sunan shi ba a iya ce mashi dai wani abu daban amma ba ilimi ba ta yi ma wani kira shi rudu ko rudani amma ba zai zama ilimi ba har sai idan an san shi a bisa yadda yake lafazin ilimi ya zo a cikin alkur'ani a wurare daban-daban kuma tasrifat ɗin shi wato yadda salon canza kalmomi suke a harshen larabci ya zo a ƙur'ani fiye da wurare ɗari bakwai da 750 sa'annan shi kansa lafazin ilimin a wajen ma'ana a ƙur'ani a mafi yawan wurare ya zo ne da ma'ana ta sanin abu bisa yaƙini kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala a suratul bakara sura ta biyu aya ta ɗari biyu da goma wato aya ta saba'in da bakwai ya ce awala ya alamuna an Allah ya alamu ma yusirruna wa ma yu'linun shin su ba su san Allah ya san inda suke ɓoyewa? da abin da suke bayyanawa ba ilmun lahi a nan ana nufin ilmu wato al'ilmu ne bishai ala hakikati kuma ilimi ne wanda yake da yaƙini a cikinsa to galibi a ƙur'ani kalmar ilm a haka ta to sai dai kalmar ilm ta zo da waɗansu ma'anoni daban-daban a cikin Alƙur'ani ba ma'ana ta yaƙini ba misali kalmar ta zo da ma'ana ta arruɓiya gani a ga abu kamar yadda ya zo a cikin suratu ali imran aya ta 242 faɗin allah tabaraka wa ta'ala a sibtum an tadkhulul janna walamma ya'lamu Allahu allazina jahadu minkum anan wurin walamma ana nufin wato gani ne shin kuna zato kuna tsammani za ku shiga aljanna alhali Allah ya ga waɗanda suka yi imani na gaskiya a cikinku a nan al'ilmu ya zo bi ma'ana ta arruƙuya Hakanan ma faɗin Allah ta'ala wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha illa lina'lama man yattabi'ur rasul mimman yanqalibu ala aqibai a wannan ayar illa li na'lama ay ma'anarsa illa nara li nara li nara kamar da zo cikin suratul baqara aya ta 143 haka nan kalmar al takan zo da ma'ana ta al-iznu a bada izini a yarda da wani abu daga cikin irin waɗannan wurare da kalmar ilmu ta zo da ma'ana ta al'iznu akwai faɗin Allah ta'ala a cikin suratul hud aya ta goma sha hudu falamu annama unzila bi ilmin falamu annama unzila bi ilmin ka sani cewa an saukar da shi ne bi ilmin lahi ai bi iznin la an saukar da ƙur'ani ne da izinin Allah kamar yadda mukatil Allah jikansa da gafara ya ce ma'anar ilmin lahi ana nufin bi iznillah haka nan kalmar al'ilmu takan zo da ma'ana ta addini wato addinin ma gaba daya kamar yadda ya zo a cikin suratul baqara aya ta 120 fadin Allah tabaraka wa ta'ala wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka min al-ilm ma laka min Allah min wali wala nasir ai idan ka bi san zuciyan ahlul kitab yahudu da nasara bayan abin da ya zo maka ba da ma ja aka minal ilmi bayan abin da ya zo maka minal ilmi ai minal dini malaka min Allah min waliyin wala nasir to baka da wani mataimaki ko wani majibincin lamari daga Allah ta'ala bayan wannan kalmar al-ilm ta zo da ma'ana ta ad-dalil ko kuma al-hujja wato al-ilmu bi ma'ana ad-dalil ko kuma bi ma'ana al-hujja misali fadin Allah tabaraka wa ta'ala a cikin suratul an'am aya ta 148 Allah tabaraka wa ta'ala ya ce qul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana hal indakum min ilmin ay hal indakum min dalilin hal indakum min hujjatin ashe kalmar al-ilmu anan ya zo ne bi ma'ana ad-dalil ko kuma bi ma'ana al-hujja kamar yadda al-imam al-bagawi a cikin tafsirinsa ya fassara haka nan kalmar al-ilm ta zo da ma'ana ta annubuwa annabta baki daya domin Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wal ya'lamu al-mu'minin wal ya'lamu allazina nafaqu afwan fadin Allah ta'ala cikin suratul yusuf aya ta 122 walamma balaga a shudda hukman wa ilma walamma balaga yayin da annabi yusufu ya kai wato ƙarfi sosai kamar shekara arba'in kenan da malamai suke cewa atainahu hukman sai muka bashi hukunci shugabanci kenan wa ilman da kuma annabta anan al'ilmu bi ma'ana annubuwa bayan wannan wato kalmar al'ilmu ta zo da ma'ana ta at-tamyizu wato bambancewa a bambance tsakanin daidai da abin da ba daidai ba gaskiya da ƙarya imani da kafirci musulunci da waninsa halas da haram wato at kenan kalmar ta zo a wurare da yawa misali cikin suratu al-imran a 166 da zuwa ta 167 Allah ta'ala ce wal ya'lam al-mu'minin wal ya'lam allazina nafaqu domin Allah ya san waɗanda suka yi imani na gaskiya kuma ya san waɗanda suka yi munafunci wannan al'imama ibn kasir rahimahullahu ta'ala yadda ya fassara kalmar kenan bayan nan kalmar al'ilmu ta zo da ma'ana ta alfablu falala alfablu falala falalar Allah ta'ala misali cikin suratul qasas aya ta 78 Allah tabaraka wa ta'ala ya ce yana ba mu labari game da ƙarun wanda Allah ta'ala ce na qaruna kanamin min Musa fa baga alayhi wa atainahu min al-kunuz ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwa إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين Allah ba mu labarin ƙaruna da mutumin kirki ne yana tare da annabi Musa Allah sai ya bashi wadata bayan da yana cikin talauci sai zama wannan wadatar ta zama dalilin halaka a gare shi to lokacin da mutanensa ke masa wa'azi cewa kai karfa kai takama kai alfahari kai fariya kai boroko ka nuna kai wani mutum ne bayan da kai ba komai bane kuma sai ya ce inna ma utituhu ala ilmin indi ai inna ma utituhu bi fadlin ma'anar anan wato ala ilmin ai ala fadlin ma'ana bisa falala ce wato wani matsayi ne an bani dukiya saboda falalata saboda matsayina saboda darajata kina ashe kalmar al'ilmu za ta iya zuwa da mana ta al-fadlu hakanan kalmar al'ilm takan zo da ma'ana ilimin kansa kamar yadda Allah Ta baraka wa ta'ala wato ya faɗi a wurare da yawa da muka yi ishara a baya sa'annan kalmar al'ilmu ko lafazin al'ilm na zuwa da ma'ana abinda mutane suka ɗauka ilimi ne alhali ba ilimin bane kamar yadda Allah tabaraka wata'ala ya faɗi a cikin wato suratu gafir aya ta uku, faɗin Allah Ta baraka wa farihu ko farihu bima indahum min al sun yi alfahari da abinda yake tare da su na ilimi alhali shi wannan ilimin kuma ba gaskiya bane zato ne wannan sai suka yi fariya suka yi takama suka nuna suna farin ciki da wannan ilimi alhali ko ba ilimi ne na gaskiya ba hakanan a cikin suratul an'am aya ta 148 Allah ta'ala ce qul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana in tattabi'una illa dhann wa in antum illa takhrusun ashe kenan abinda mutum ke dauka ko yake zaton ilimi ne alhali ba ilimi bane a hakika to wannan ma kalmar al'ilmu ta zo da wannan ma'anan a cikin alkur'ani kenan ba ya ganin lafazin ilimi wato lafazi ne mai faɗi kuma ya zo da ma'anoni da yawan gaske kalmar ta zo da ma'anoni iri-iri gwargwadon siyakin aya da madulul ɗinta da yadda ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya fassara ta ko sahabbai ko tabi'ai ko atba'u tabi'in ko sauran manyan malamai na salaf da ma waɗanda suke a wannan zamani suka fasara to wannan shine yadda ya kamata mu fasara kalma zai zama haɗari kai ka ɗaukar wa kanka ragaman fassara kalma kai kaɗai a yau a garin kumashi mu tambaye ka man salafuka waye riga ka fassara kalmar a irin wannan fassara ba ka da kowa an ta salaf wahdaka kai kadai kaga wannan ba zai yi ba a cikin hankali inda a wajen masu hankali da haka a takaice dai ilimi ya kunshi sanin abu a yadda yake idan malamai suka ce ilmi a asali to suna nufin ilmul kitabi wa sunnati sahiha game da shekul islam ahmad ibn abdulhalim ibn taimiyya al-harrani shekul islam rahimahullahu ta'ala ya faɗi a cikin majmu'ul fatawa da kuma littafin ko risalar al'ubudiyya cewa duk lokacin da aka faɗi kalmar al'ilmu a wajen malamai magabata suna nufin ilmul kitabi wa sunnati sahihan to amma ilimi a yau a ammu min zalika ana daukan shi da fadi duk wani ilimi mai amfani sawa'un ilimi ne na shari'a wanda za a ce qala Allah qala Rasul qala sahaba ko qala ulama ko ko ilimi ne na koyon sana'a wanda za ka je ka yi abinda zai baka dama ka samu halas da shi domin ka rayu cikin aminci da kuma samun yanayin da za ka bauta wa Allah ka yi da'awa shi ma wannan ana ɗaukar shi da ma'ana ta ilimi to amma shi ilimin shari'an kansa yana da falala mai yawa kuma yana da waɗansu abubuwa da suka keɓance shi saboda yanayin lokaci da kuma kasancewar ina sa rai duka nan ɗaliban ilimi ne suka taru ba sai mun ta zubo ayoyin muna fassara su ba amma zan ta muku ishara da ayoyin inda suke surar da suke da kuma rakamin ayar ta yadda wanda ke bukatan karin bayani sai ya koma ya duba qur'ani kuma ya wato samu isti'ana da littafan tafsiri domin ya ga yadda malamai suka fassara misali Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar mana cewa ilimi haske ne wanda ke nuna wa mutane bambanci tsakanin gaskiya da ƙarya kamar yadda ya zo cikin suratu saba'in sura ta talatin da hudu aya ta shida ilimi yana gadar da tsoron Allah kamar yadda yazo cikin suratul isra sura ta 17 aya ta bakwai zuwa aya ta tara ilimi shine mafificin jihadi kamar yadda cikin suratul furqan sura ta biyar aya ta hamsin da biyu in kun karanta wannan ayar ku hada da maganar Sheikhul Islam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullahu ta'ala a cikin littafin Sazadul Ma'ad fi hadi khairul ibad yana maganan cewa akbarul jihadaini shine al bil ilm domin Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wajahiduhum bihi jihadan kabira sai ce wa hadha ya'ani an al bil ilmi huwa akbarul jihadai don haka ashe ilimi ka nemi ilimi ka kuma karantar da shi to wannan jihadi ne da babu kamar shi shi yasa aka rawaito daga Abu Darda rahimahullahu ta'ala radiyallahu anhu ardahu yana cewa man ra'a guduwa war rawaha li talab al-ilmi laysa bi jihadin faqad naqasa fi aqlihi wa ra'yihi wanda ke ganin akai akawo safe da yamma wajen neman ilimi ba jihadi ne to wannan yana da tabuwar kwakwalwa mahaukaci ne shi domin duk mai hankali ya san neman ilimi nau'i ne na jihadi ilimi alama ce ta masu imani kamar yadda ya zo cikin suratul munafiqun sura ta 63 aya ta 8 kamar yadda Allah ta'ala ce walakin al munafiqina la ya'lamuna mafhum al mukhalafa shine al mu'minuna ya'lamuna ilman yaqinan ilimi baya yankewa wai dan mutun ya mutu dan ka mutu in dai kana da ilimi ka kuma karantar da ilimi to lada da amfanin da yankewa kamar yadda hadisin muslim ya zo idza mata buna adam in qata amaluhu illa min salasati ashiya daga cikin su me aw ilmin yuntafa'u bi ko mutum ya bar ilimin da ake amfani da shi ka yi karatu ka rubuta littafai mutane na karantawa ko ka yi karatu ka zo masallaci ka karantar ka yi muhabarat ka ɗauko wato matsaloli na ilimi ka warware wa mutane ko ka mutu ilimin yana nan ana amfana da shi yana daga cikin sadakatun jariya da maki sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar dukkan wani abu a duniya tsinuwa ta Allah na faɗa mashi ko me in banda zikirin Allah amma zikirin sunna sai kuma ilimi da duk abin da ke dangantaka da ilimi kamar yadda hadisi sahihi ya zo a cikin sunan tirmidhi haka nan ilimi alama ce ta alkhairi don da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce man yuridillahu bi khairan yufaqihu fi din wanda duk Allah yake nufin sa da alkhairi to yana fahimtar da shi addini ashe kenan ilimi alama ce ta Allah yana nufin ka da mene da alkhairi kamar yadda hadisi ya tabbata a cikin surat a cikin sunan baihaqi kuma dama akwai hadisi bukhari akan haka ilimi abu ne da ke shigar da mai neman sa zuwa ga hanyar aljanna kamar yadda hadisi ya zo cikin sahih muslim wanda al-imam an-nawawi ya kawo cikin al-arba'un an-nawawi an-nawawi din sa haka nan saboda falalar ilimi Allah tabaraka wa ta'ala har gori yayi wa annabawa ka duba qur'ani kakaf ba inda Allah yayi wa annabawa gori irin gorin da ya masu akan ilimi a baka ilimi to ya kamata ka gode wa Allah akan ilimi domin kai baka kai kowan komai ba annabinka annabi muhammad dan abdullah sallallahu alaihi wa sallama wanda ba a yi kamansa ba ba kuma za a yi kamansa ba shi kansa allah ya yi masa gori akan ya shi ilimi kafin shi an yi wa annabi yusuf gori akan ilimi an yi wa annabi musa gori akan ilimi an yi wa annabi isa gori akan ilimi dangane da annabi yusuf ku karanta suratu yusuf sura ta goma sha biyar ta ashirin da biyu annabi musa ku karanta suratul qasas sura ta ashirin da takwas aya ta sha hudu annabi isa ku karanta suratul ma'ida sura ta biyar aya ta ɗari da goma annabi mu muhammad sallallahu alaihi wa sallama allah ya masa gori ya ce ya ba shi ilimi ya ba shi ilimi wala la fadlullahi alaika ah, kafin wannan Allah ta'ala ce laqad manna Allahu alal mu'minina إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة أول لكم الله تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما شيكنا فللا تأكي النبي صلى الله عليه وسلم kamar yadda ya zo cikin suratun nisa a sura ta hudu ayata 110 bayan wannan 'yan uwa ilimi ya ke banta da waɗansu abubuwa guda shida waɗannan abubuwan shida idan ka ɗauke su ka haɗa su ɗaya babu wani abu a duniya da ya samu waɗannan keɓance-keɓance ɗin ko mu mai zat ɗin kamar ilimi ilimi shi ne kaɗai gadon annabawa ko sun murana abubuwan da ilimi domin hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce malamai magada annabawa ne su kuma annabawa ba su bar zinare ko azurfa ba don a gada abinda suka bari na gado shine mene ilimi wanda duk ya samu ilimi to ya samu gado mai yawan gaske wannan yasa abu huraira radiyallahu anhu ardahu wata rana ya shiga kasuwar madina sai ya ga mutane ana ta hada-hadar kasuwanci kamar yadda ake a nan kuma shi wanda ita ce cibiyar kasuwanci a kasar ghana baki daya to sai tara ana ta hada-hada na saya na sayar maka wannan hajar nawa take ana ta abin nan sai ya tsaya ya yi kira ya ce ya ku mutane menene kuke yi a nan ga gadan manzan allah can sallallahu alaihi wa sallama ana rabawa a cikin masallaci haba gada annabi wasa ne mutane aka rufe shago wasu ma ba su rufe ba suka kama hanya da gudu aka tafi dan a samu gadon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suna zuwa sai su ga an yi wato da'irat daban-daban jilsat halakat iri-iri nan ana karatu can can ana karatu sai suka ce ina gadon annabin yake mun zo mu karɓi namu sai abu huraira ya ce shi ne ilimin da ko ga ana karantarwa ai manzan Allah bai da wani gado ba sai wannan ilimi a shekenan kun ga annabawa ba su bar gado ko ɗaya ba sai ilimi kenan ilimi shi kaɗai ne gadon annabawa abu na biyu da ya bambanta ilimi da kowane abu a duniya ilimin nan shi ne kaɗai aka cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya roƙi Allah ya ƙara mashi in banda ilimi akwai abin da aka ce annabi ya roƙi ƙari shi da ake kawo mai dukiya nan take rabar da ita sai bukata amma ilimi fa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama Allah ta'ala ce masa yayi qul rabbi zidni ilma in banda ilimi wanne ne menene aka ce annabi ne mu kare wajen Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abu na uku na keɓance-keɓancen ilimi shine duk ƙur'ani gaba ɗaya babu abin da Allah ya siffanta kansa da shi kamar ilimi ya siffanta kanshi da abubuwa da yawa amma babu abin da ya kai yawan siffanta wanda Allah ya yi da shi kamar ilimi ba shi sa wani cikin hikima yake cewa ilmun alimun wa aqalun aqil ikhtalafa man zallabi minhuma kad ahraza sharafa fal aqalu fal ilmu qala ana ahrastu gayatahu wal aqalu qala ana ar-rahman bi urifa fa afsaha al ilm fa afsaha fa afsaha al ilmu ifsahan wa qala lahu bi ayyin في فرقانه اتصف فبان للعقل أن العلم سيده فبان للعقل أن العلم سيده فقبل العقل رأس العلم وانصرف أكتب ده إلمي ده هنكلي سنجي ساباني سنجي جائع wanne ne cikinsu ya samu ɗaukakar da tafi ilimi ya ce ni ilimi na fika ɗaukaka ya kai hankali hankali ce a ai da ni ne Allah ya fahimtar da ɗan adam wanda bai da hankali me shi dabba ashe in hankali abu ne muhimmi hankali ya kawo hujja ko bai kawo ba sai ilimi ya yi masa fasaha ya ce tonaji da ni da kai wane ne Allah ya siffantu da shi a ƙur'ani kaji Allah ya ce innahu aqilun ko aqilun duk ƙur'ani akwai wa kana Allahu aqilan duk ƙur'ani akwai inna Allah aqilun ko aqilun akwai shi amma wa kana Allah aliman hakima innahu huwa alimul hakim wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun duk masadir gaba daya na ilimi qur'ani yayi amfani da a shekenan wannan yana nuna keɓancan ilimi wanda yake da shi akan saura abu na hudu shine kowane mutum yana farin cikin an ce mashi yana da ilimi ko da ko jahili ne amma kishiyar ilimi menene jahilci kowane mutum baya sa a ce mai jahili ko da jahili ne kenan duk kowa yana so a ce mai malam ko da bai da malintan amma ba wanda ke so a ce mai jahili ko da jahili ne ko ba haka bane yan uwa abu na biyar ilimi shi kadai ne baya raguwa wai dan ka ba da shi shi bai raguwa ba ya raguwa shi kam kana ba da shi ne ma yana karuwa inna malayin bi ta'allum koyo ake yi ana karuwa da shi kana koyarwa kana kara fahimtarsa in ko kudi ne kana da sidin gana guda goma ka ba wani guda biyu yaya idan mulki ne kana da bangarori ko ƙauyuka guda ashirin ƙarƙashinka sai ka ɗauki guda uku ka ba wani ka ka rage amma ilimi kana da ilimi ka karanta har muqamatul hariri ka karanta muktasar khalil da shuruf dinsa ka karanta ulum alquran musalla wal hadith usul alfiqh qawaid al-lugha al-arabiyya duk ka karanta sai ka tara dalibai guda dubu ka karanta da su na shekara dubu ilimin ka karuwa yayi ko raguwa yayi karuwa yayi ashe kenan ilimi ne kadai ake bada shi bai raguwa bayan wannan abu na shida ilimi baya kare ilimi baya Ko kowane abu zai iya karewa ma banda ilimi mutane nan muka san suna da mulki sai a ce Allah sarki da fa wani mai mulki ne yanzu ba babu da wani mai kuɗi ne yanzu ba babu akwai wanda aka taba ji an ce Allah sarki da wani malami ne ya zama jahili ko da wani mai ilimi ne zai ilimin ya kare akwai to kun ga waɗannan su ne hasa'is wa zat na al'ilm shin ya kamata a nemi ilimi ko bai kamata ba waɗanda ke da ilmanyan mutane ne a wajen Allah tabaraka wa ta'ala da kuma cikin mutane a nan duniya malamai masu matsayi ne babba matsayinsu kuma bayyani ne a cikin alkur'ani misali Allah tabaraka wa ta'ala cikin suratul ali imran sura ta uku aya ta 79 da cikin suratul ma'ida sura ta biyar aya ta 44 ya nuna mana cewa malamai su ne waɗanda ke yi wa al'umma tarbiya su ne suke yin tarbiyar al'umma akan mene akan ilimi bayan wannan su ne masu yi wa al'umma shugabanci in dai sun nazumci takawa da haƙuri game da yanzu cikin suratul bakara sura ta biyu a ta 248 da suratul sajada sura ta 32 a ta 24 malamai na daga cikin ulul amr minkum da Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu atiiu Allah wa atiiu rasula wa ulul amr minkum domin kuwa al-imam ibn al-qayyim al-jawziya da yazo yana magana akan wannan aya cikin suratul nisa'i sura ta 159 a cikin ilamul muwaqqi'in ar-rabbil alamin insa sai yace ku sani fa ta'atul umara taba'un lita'atul ulama su kansu ma shugabannin ba a musu biyayya sai idan abin da suka ce yayi daidai da abin da malamai suka ce a shekenan malamai na daga cikin me ulul amr a cikin al'umma malamai su ne ahalin zikir waɗanda ake yi wa tambaya musamman ma al-masail al-mudmahilla in aka samu mas'aloli masu yan sha'ani waɗanda gane suke da wuya a lokacin rikici to malamai su ake komawa gare su kamar yadda zo cikin suratun nahal sura ta shashi sura ta aya ta 43 da suratul anbiya sura ta 21 aya ta 7 Allah ta fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamuna duk lokacin da aka samu matsala mai girma ta uku to malamai su za a koma a tambaye su akan wani al'amari na security ko ilimi ne tattalin arziki ko matsalar siyasa ko matsalar shugabanci malamai su ake komawa gare su domin kamar yadda wani magabaci yake cewa idza aqbala alfitna idza aqbala alfitna arafaha kullu alimi arafaha kullu alimi wa idza adbarat alfitna arafaha kullu jahilin in fitina ta jiyo ta fuskanto to duk wani malami zai iya gane fitina ce zai tsawatar da mutane ya nuna musu ita shi jahili ba zai gane ba amma in fitina ta juya baya to shi jahili a lokacin zai nuna karambani ya ce ya san saboda haka ashe su malamai su ake komawa zuwa gare su tunda Allah ta'ala a cikin suratul nisa'i sura ta 483 ya ce wa idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bi wa la radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbiqunahu minhum alladhina yastanbiqunahu minhum humul ulama malamai su ne waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya gwama shaidar su da shaidar sa ya yadda su dinnan shaidar su karɓaɓɓiya ce a wurin shi shahidan Allahu annahu la ilaha illahu wal mala'ika wa ulul ilmi qa'iman bil idan banda malamai su waye Allah ya yadda da shaidar su a cikin mutane shi yasa ibnu abdul barri al maliki rahimahullahu ta'ala a cikin jami'u bayan ilmi wa fadlihi ya kasance yana cewa tunda Allah ya takaita ya taƙaita abubuwa uku bada'a bi nafsihi wa sanna bi mala'ikatihi wa sallasa bil ulama to shikenan intaha al'amr ba wanda shaidarsa take karbabbiya a wajen Allah sai malami sai kuma wanda ya bi hanyar malamai in banda shi ko wane ne mutum to ya sani shaidarsa dai ba a karbanta surata al-imran sura ta uku kenan aya ta 18 su ne waɗanda in aka bi su ake shiriwa Allah ba mu labarin annabi Ibrahim da babansa Azar annabi Ibrahim Khalilullah alaihi wassalam a cikin suratu Maryam yana ba mu labari inda annabi Ibrahim kin babansa wa'azi yana cewa ya abati ya abati inni ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tik fattabi'ni ahdika siratan sawiya ashe kenan aka bi malamai to za a shiryu zuwa ga hanya miƙaƙiya wadda take babu karkata cikinta kamar yadda ya zo cikin suratu maryam sura ta sha aya ta arba'in da uku malamai su ne magadan annabawa al'ulama'u an biya kamar yadda ya zo a cikin hadisin abu dawud da tirmidhi malamai su ne masu tsoron allah kamar yadda ya zo cikin suratu fatir sura ta 35 aya ta 28 innama yakhsha allah min ibadihi al'ulama ibn abdulbar maliki rahimahullahu ta'ala ya ce idan da akwai wani banda malamai da Allah ya faɗi to tunda Allah bai faɗi wani ba sai malamai to ko dai ka zama malami ne ko ka zama mai neman ilimi wajen malamai in ko ba haka ba to tsoron Allah dai ka da ji labarin shi a cikin wato karatun da ake na masallaci malamai suna daga cikin waɗanda Allah yake ɗaukaka darajojinsu kamar yadda ya zo cikin suratul mujadala sura ta hamsin da takwas aya ta sha ɗaya Allah ta'ala ya ce yarfa Allah allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat kuma suna daga cikin waɗanda fuskokinsu suka fi haske a ranar kiyama kamar yadda hadisi ya zo wato tabbatacce a bisa addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda al'imamu Abu Dawud a cikin Musnad al'imamu Ahmad a cikin Musnad da Abu Dawud da tirmidhi da ibn maja wannan sa cikin sunan dinsa suka kharraja malamai na daga cikin waɗanda Allah yake nufin su da alkhairi kamar yadda hadisi yazo cikin bukhari da muslim su malamai su ne Allah ya horewa kowane abu a duniya sai ya yi malamai addu'a sai ya nemi musu gafaran Allah hatta ma kifi ke cikin kogi hatta tururuwa da ke cikin ramunta Allah da mala'iku suna yin salati ga masu ilimi masu koyar da mutane alkhairi kuma dama su ne yi mafi alkhairi khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace lalle Allah da mala'ikunsa da mutane da duk waɗanda ke sama da ƙasa hatta tsuntsu da ke shawagi a sama hatta kifi da ke cikin teku hatta tururuwa da ke cikin raminta suna yin addu'an alkhairi ga masu karantar da mutane alkhairi abu ya ala shero ce wannan hadithu kai barin gaya muku manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya bar wasiya game da masu neman ilimi da karantar da ilimi in sun zo a girmama su annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce nan gaba waɗanda zan bar wasiya game da su a gare ku za su zo in sun zo ku girmama su aka ce su wane ne waɗanda ka bar wasiya game da su ya ce su ne masu neman ilimi kuma suna karantar da mutane ilimi ashe wannan alkhairi ne babba wanda hadisin ibn majah ya rawaito kuma hadisi ne tabbatacce to yan uwa daga waɗannan bayanai ina ganin za mu fahimtar cewa ilimi abu ne mai daraja ilimi abu ne mai girma yana da abubuwan da suka keɓance shi akan sauran dukkan abubuwa na duniya sa-a-nan masu ilimi suna da matsayi babba suna da falala da daraja mai girma a wajen Allah baraka wata ala to bayan nan yaya ilimi ya rabu me ya raba raban ilimi ko menene hukuncin neman kowane ilimin daga cikinsu? malamai sun raba ilimi ta hanyoyi daban-daban misali abu hamid al-ghazali a cikin ihya ulumuddin dinsa ya raba ilimi zuwa ga matakai guda uku yace ilimi idan mun ɗauke shi kusa la'akari da asalin shi domin ya cewa ilimi ya kasu gida biyu akwai ilimi saukakke wanda aka yi wahayinsa wanda aka koya daga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama da kuma ilimin da ba saukakke ba amma ana iya samun shi ta hanyar zurfafa tunani ko ta hanyar gogayya ko ta hanyar sauraro hanyar zurfa tunani ya haɗa da ilimi wato na lissafi kenan hanyar kuma gogayya ta haɗa da ilimin likitanci hanyar saurare ya haɗa da ilimi na harsuna ko yarurruka ya ce idan muna so mu dubi ilimi ta ɓangaren hukuncin nemansa to ilimi ya kasu gida biyu akwai ilimin da nemansa wajibi ne akan kowa wannan shine ilimi na fardul ain kamar ilimin yadda za a bauta wa Allah ai sallah ai azumi ilimin zakka ga wanda yake da hali ya bada zakka ilimin aikin haji ga wanda zai tafi aikin hajin ilimin aure ga wanda lokacin yin auren sa yayi ilimin kasuwanci ga dan kasuwa da sauran nau'o'i na ilimi doriya akan ilimin sanin Allah wato ilimin tauhidi yace nau'i na biyu shine ilimin da yake wajibi ne akan al'umma baki daya wato fardul kifaya wanda idan waɗansu suka sani sun ɗaukewa wasu kamar ilimin noma dole ne a samu ƙwararrun manoma a cikin ku a nan kuma shi in ba a samu ba dukkan ku kun yi saɓan Allah kamar ilimin likitanci dole ne a sami likitoci a cikin ku ba lallai ba daidai bane ku zauna ya zama sai waɗanda ba musulmi bane za su kware a likitanci dolen ku ko a Ghana ko a wata ƙasa dole ku samu wakilai da za su je su nemi ilimin likitanci zama ƙwararren likitoci ko ilimin jinya ko ilimin nas ko ilimin karɓar haihuwa da sauransu hakanan ilimin har haɗa magunguna kamar ilimin pharmacy kenan dole ne a samu ƙwararru na pharmacist a cikin dole ne in ba ku nemi malamai wato waɗanda za su nemi ilimin haɗa magunguna ba a cikin ku a nan kumashi to duk musulmin kumashi sun saba wa Allah amma ka samu gwargwadon waɗanda in kuka same su za su iya wakiltan ku to shi kenan wannan ma ya isa haka nan ilimin zane-zane kamar ilimin zanen gida architecture dole ne ku samu ƙwararru wajen iya zane gida da injiniya na sanin yadda ilimin gida da gini yake in ba ku samu ba kun yi laifi kamar ilimin kimiyya da fasaha dole a samu ƙwararrun masana ilimin kimiyya da fasaha da na'ura mai kwakwalwa kamar kwamfuta dole a samu ku zama kuna da ƙwararru a cikin ku musulmi in ya zama duk kun na kun yi karatun nan a kuma shi sai dai sai da goro ko sai da atamfa kawai kuka iya to dukkan ku kun saba wa Allah domin abu ne da kuke bukatar dole a samu wakilci wasu sai da goro wasu noma wasu kiwon kaji wasu zama injiniyoyi wasu likitoci wasu malaman makaranta wasu wanda suka kware wajen kafinta wasu su iya gini wasu su iya nau'o'in sana'o'i daban-daban dole ne ku samu wakilci a cikin waɗannan ɓangarori mataki na uku in ji alghazali shine idan mun dubi ilimi a matsayin shi ma iya cewa in ji shi ilimi ya kasu gida uku akwai ilimi wanda ake da tsananin bukata dole a neme shi kenan akwai ilimin da yake ba dole ne a nema ba amma ya halasta a nema akwai ilimin da yake kuma neman shi ma haramun ne kamar ilimin sanin gaibi in akwai hanyar da zaka iya bi ka nemi wannan ilimin to haramun ne domin ko sanin gaibi nau'i ne na tarayya da Allah tabaraka wa ta'ala amma shi a doktor yusuf ibn abdullah al-kardawi a cikin littafinsa a rasul wal'ilm, ya kasa ilimi gida biyu ya ce ilimi ya kunshi ilimin shari'a da kuma ilimin sana'a neman ilimin shari'a domin a yi abin da allah ya ɗorawa kowane bawa to wannan wajibi ne akan kowane musulmi kamar yadda ya zo cikin sura ta 16 43 da suratul anbiya sura ta 21 aya ta 7 fadin Allah ta'ala fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun haka nan cikin suratu muhammad sura ta 47 aya ta 19 Allah ta'ala fa'lam annahu la ilaha illa Allah واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم bukhari yayi فاعلم guda yace يبادي قدا يتي al قبل العمل العلم qablal amal dole ne ya zama an yi ilimi kafin a aiki domin ko idan ba ka da ilimin abu ba za ka iya sanin shi ba balle ka balle ka yi abin da ake so game da shi in baka san Allah ba ka san tauhidinsa na rububiyya da uluhiyya da al'asma'u wa sifat da lawazim din da dawabit na wannan tauhidin ka san ahkam na shari'a ka san ahkamul halal wal haram ya za ka bauta wa Allah ba za ka iya saboda haka dole a nemi wannan ilimi haka na hadisi ya zo wato al'imamu tabarani ya roito manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin a wata ruwayar ala kulli mu'minin neman ilimi farilla ne akan kowane musulmi ko kuma neman ilimi farilla ne akan kowane mumini ta yi wani ya ce baka ce wa muslimatin ba ko ko ba haka ba lafazin wa muslimatin lafazi ne sha la yasihu don haka iya abin da ya inganta daga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa fi riwayatin ala kulli mu'minin hadha huwa nihaya amma ilimin da yake ba kowa da kowa ne ya zama dole ya nema ba kamar ilimin rabon gado kuna da malamai nawa wanda suka yi rabon gado a kuma shi ƙwararru wanda suke gangaran a wajen ilimin rabon gado kacar uku kacar biyu ba o oh, ƙwararru sauran kuma yan dagaji to ya kamata ƙwararrun guda uku su taimaka su ƙara karantar da waɗannan yan dagajin domin duk da cewa muna ganin mutuwa ba kullum ake ba amma hakika barnar da ake samu a bangaren rabon gado ba kaɗan bace shirme shirme da harbatu mati da ake yi a wajen rabon gado wato gaskiya ba ƙaramin abu bane mutane nawa ne ƙwararru akan ilimin zakka ta yi wani ce a ai mun sani in shanu ne talatin ne in awaki ne arba'in ne in raƙuma ne daga biyar in kaji ne babu ba wannan kaɗai ba in kuɗi ne mun sani dinari ashirin idan kayan gona ne mun sani wusuki guda biyar ba wannan kaɗai ba a yau duniya ta canza ga masana'antu nan kuna da kamfanonin yin atamfofi ko ba ka ba da kamfanin da ke sarrafa abubuwa daban-daban shin ya kamata su fidda zaka'in musulmi ne su ko bai kamata ba hannun jari da ake sai ya kamata a fidda zakka ko bai kamata ba duk waɗannan masail ne waɗanda ya kamata a ce ana da malamai da suka kware a kansu kuma suka sai da za su iya ba mutane halli in sun zo da matsalolin to irin waɗannan ba dole kowa da kowa ya sani ba amma dole ne a samu ƙwararru a cikin al'umma sun san wannan za mu zo kan wannan to irin wannan ilimin a neme shi hukuncinsa farbul kifaya ne idan waɗanda suka iya sun ɗaukewa wasu kamar yadda ibn abdulbarre a cikin jami'u bayanin ilmi wa ya faɗi haka na al'imamun nawawi a cikin al-majmu'u sharhul muhazzab haka na al'imamu ibn a cikin majmu'ul fatawa duk sun faɗi haka idan kuma neman ilimin sana'a ce sana'a ilimin tela ilimin kafinta ilimi na karatun da ake kiran shi karatun boko haka ki kiran shi kuma anan ko a je a physics a chemistry a biology a ilimin likitanci medicine akwai ilimin harada magunguna pharmacy akwai ilimin sanin tattalin arzikin ƙasa economics a nemi ilimin sanin tsarin siyasa political science a nemi ilimin sanin yadda ake adana bayanai na kasuwanci accounting a nemi ilimin sanin halayyar dan adam sociology a nemi ilimin sanin dokoki law a nemi ilimin sanin harshen larabci a arabic education ko arabic studies a nemi ilimin sanin fannoni daban-daban to wannan wajibi ne wasu musulmin su sani a wannan wasu su kware a can wasu su kware a nan abin mamaki jiya wata rana asabar a gabana ba labari ba deputy minister ta yara da mata take cewa musulmi a ghana su ne koma baya a wajen ilimi su ne koma baya a tattalin arzikin ƙasa su ne bara tafiyawa a cikinsu su ne maula ta yawa a cikinsu su ne masu su zama cima zaune ta ce don ana neman wanda suka kware a bara sai a je gari kaza ba zan faɗi garuruwan ba ana neman wanda suka kware a wajen rashin son aikin yi sai a je rashin yin aiki a je gari kaza haka ta ta bayani ta ta bayani in ana so a ga inda wato talauci ya kai makura inda ake da yatiman za makaraba da ko miskinan za mataraba a je gari kaza duk ta bayani wannan ba ci baya bane ga musulmi ba bayan wannan shi ma regional minister na north shi ma ya faɗi kwatankwacin wannan yake cewa musulmi ku ne a baya a fagen ilimi ku ne a baya a matsayin ɓangaren kimiyya da fasaha ku ne a baya a ɓangaren ilimi daban-daban da ake nema don girman Allah ba za mu wa kanmu faɗa ba shi wai musulmi wai ba shi ne ya assasa dukkan wani ilimi da ke duniyan ba yau manyan malamai na musulunci shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da ɗari biyu shekara ɗari ɗari takwas ɗari bakwai ɗari shida ba su ne manyan jagorori a ilimi ba tattalin arziki ilimin siyasa ilimin halayyar ɗan adam likitanci da duk sauran kimiyya da fasaha har ilimin da ke ba da dama a haɗa na'uran bam da nukiliya duk musulmi suka fara da shi amma a yau musulmi ba haka ake ba wai sai aka zama kamar yadda wani mawaƙi yake cewa inni tazakart wa zikra mu'arrikatun majdan talidan bi aidina adanahu an nattajata ila alislam fi baladin tajidhu ka tayr makasusan مقصوصا kam sarafatna yadun kunna nusarrifuha wa bata yamlikuna شعب malaknahu yace na tuna da matsayin mu darajar mu da kimar mu darajar da muka watsar wasu ba mu ba wato wanda ba musulmi suka dauka yace duk inda ka dubi musulmi a yau a ko ina suke a duniya sun zamanto kabbaire makasusan janahahu kamar tsuntsu ne da aka daddatsa fuka shi zai iya tashi yace da yawa kasashen da muka mulka yau su suke mulkin jama'ar da mu muka yi musu jagoranci yau su suke mana jagoranci da mu muke badawa yau mu ake ba da mu muke koyarwa yau mu muke koyo da mu muke jagoranci yau mu ake jagoranta mu muka zama allan baku allan karbe allah ya baku ku bamu maimakon allah ya bamu mu baku ya musulmi za su ci gaba haka zai yi musulmi mun zama wani abu daban mu da mu ne masu yin abin da ya dace me dalili ilimi ba ma nema sana'a muna da rauni in kai ya gagara kowa yana sa a ce shi ne ba mu da murya sauke kalma guda ɗaya ko a nan gane ba kuke ba kuma to ko a najeriya ma allah ya sauƙaƙe haka ake illa ma rahima rabbuna to a nemi ilimin kimiyya da fasaha da ilimin da za a sani na rayuwa to wajibi ne akan al'umma wasu su san wannan bangare wasu su san wancan bangare saboda Allah ta'ala a cikin suratul anfali sura ta 8 aya ta 60 ya ce wa'idu lahum masaqatu min quwwa wa min ribatil khayli turibuna bihi aduwallah wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamuhumullahu ya'lamuhum babban malami a wannan zamani farfesa bazmul a cikin littafin sa ta'sil fi qalb al-ilmi yana cewa wannan ayar ta isa hujja akan wajibcin neman ilimi na boko dole ne mutane su tashi su ilimin boko dole wanne ban kware a can wanne ya karanta kaza wanne digiri ko diploma akan kaza kowa dai ya yi abin da zai yi, dole ne musulmi su yi domin akwai ka'ida usuliya ko da ke cewa mala ya yatimul wajibu illa bihi fa wajib da abin da wajibi bai tabbata sai da shi to shi ma wajibi ne ta yaya za ku yi muwajaha ta dukkan kalubalen da ke fuskantar musulmi in ba da ilimi ba ta yaya za ku zamanto masu kokari masu sanin ya kamata masu cin gashin kansu masu neman na kansu masu badawa masu kimiyya da fasaha masu kara martaban musulmi da musulunci in babu ilimi zai yi ashe kenan dole ne a tashi a nemi ilimi ilimi na da mahimmanci a rayuwar musulmi dole ne mu gane wannan daga cikin muhimmancin ilimi ilimi ne fa ake iya amfani da shi don tabbatar da tsantsar bauta ga Allah zai kai bauta wa Allah ba da ilimi ba bai ba. ta ya za ka san halar da haram in ba mu ilimi zai yiwu ba zai yiwu ba ya za ka yi ka san keɓance-keɓancen musulunci da falalar musulunci har ka ilmantar da waninka ka jawo hankalinsa zuwa ga musulunci in ba ka da ilimi zai yiwu ta yaya za a iya tunkara kalubalen da ke fuskantar al'ummar musulmi a yau muna cikin matsala ta mona na aƙidu algazul fikri yana addabar musulmi a duniya ƙiri ƙiri waɗanda ba musulmi ba suna amfani da usulubin algazul fikri suna haifar da annakasu dakhili a cikin zukatan musulmi suna duba cewa musulunci bai da wayewa musulunci bai da maganin matsalolin rayuwa a yau musulunci ya ci baya musulunci tsohon yayi ne musulunci kaza ne musulunci kaza ne mai yasa dan mu kanmu muna da rauni a ilimi ba mu ma fahimci ma matsayin mu ba da kimar mu da kuma irin martaban da Allah ya mana a matsayin mu na musulmi bayan wannan akwai waɗansu a ka'id wanda suke munharifa da manahij wanda suke munharifa ban sani ba a nan gana ko kuna da matsalar kala kato kun san yan kala masu cewa qur'ani zalla ne kadai suke amfani da shi ba ruwansu da hadisai balle fiqh kuna da su a ƙasar Ghana eh ba su ko to Allah ya maku gyaɗar dogo Allah ya ƙara maku albarka ya tsare muku ƙasanku daga yan kalakatu domin yan kalakatu musiba ce bayan wannan akwai matsaloli na yan boko wanda dan uwa a Sheikh Muhammad ibn Usman hafizahullahu ta'ala yake ce masu boko aƙida wanda suke kowane abu ya zo suna wai auna shi ne da boko kafin su karɓe shi a matsayin addini idan hadisi ne sai ce in ya saba wa science ko wani technology ba ruwansu da shi to irin waɗannan ana kiransu yuna da larabci ko kuma modernist ko modernism masu aƙidar modernism ta yi kuna da su a nan ƙasar in ba ku da su allah ya muku gyaɗar dogo bayan wannan kuna da daɗaɗɗiyar matsala a cikin kunan ko da yake lalurar da ke tsakaninku ku lalurar da kuke fama da ita a Ghana ta sa dole ku yi haƙuri da wani sashi na matsalar amma ko matsala ce ko an yi ko an so matsala matsalar shi'a kowa ya santa matsala ce domin addini ne mai cin gashin kansa musuluncin nan daban shi kuma wani abu ne daban saboda komai na musulunci an sha bamban tsakanin waɗanda aka tara su a lemar sunni da kuma waɗanda suke lemar shi'a sunnin nan da ɗariƙar su da izalar su da salafiyar su duk ba ka zai masu sunnin ne lema babba can kuma bangare ne daban ashe ka ga matsala ce kuma kuna da ita to ya za a yi a gaya wa mutane a ilmance ba zagi ba ba cin mutunci ba ba batanci ba ta hanyar ilimi a gaya wa mutane ga kurakuran da ke cikin wannan abu in babu ilimi zai yi ba zai yi ba ta ne za ku iya magance matsalar koma baya da kuke da ita a cikin tattalin arzikinku domin a gane an ce ku ne a baya ku kuke da karanci na tattalin arziki to yaya za a yi ku samu ku magance matsalar tattalin arziki in babu ilimi maganar siyasa wadda aka ce an bar ku baya ba ku da tafcewa a cikin harkar gudanarwa kasar nan shi ya sa ma a da ana cewa ku ne kashi talatin da biyar bisa ɗari na dukkan al'ummar ghana amma yanzu sai aka ce wai ku goma wai wai kashi goma sha biyar ne da ɗigo shida na al'ummar bisa ɗari na al'ummar gana gaba ɗaya domin an san cewa ba ku da ta cewa ba ku da wanda zai je faɗi magana a madadin ku ta za ku magance wannan matsalar in ba ta hanyar ilimi ba bayan wannan ga matsala ta mutuwar zuciya a tsakaninmu musamman ku nan kuma shi da irin su ta tamale wanda suke nan ne hausawa suke sosai duk inda ba haushe yake mai ban haushi ne shi dai baya son ya tsina nama kanshi wani abu bai son ya cas ballantana as ya fi son ya zauna san gangan bakin da Allah ya tsaga ba baya hana shi abinci yana da talauci matarsa ɗaya da kirke ce da ita sai ce wai an ce wai annabi ya ce wai in talauci ya dame ka wai ka ƙara mata sai je ƙaro ta biyu ya ci ba ya ƙaro sai ya zamanto wato zulmatun babu hafo ka babu shi kenan ya ƙara ta farkwashewa ya tsobe ya lace ya tsumbure ya tukurkure haka nan bai bada ba ba kuma a bashi shi ke nan sai ya koma kullum maula yake a cikin al'umma ya za mu magance wannan matsala idan ba da ilimi ba bayan wannan ta yaya za mu iya wa juna kyakkyawar wakilci in ba da ilimi ba zai yiwu ba zai yiwu ba sai ta hanyar ilimi bayan wannan ta yaya za mu iya bin umarnin Allah da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama in ba da ilimi ba zai yiwu ba zai yiwu ba to tun da haka ne kuma na ga na dan jamu da nisa ya kamata in kokari in takaita muku ko duk da cewa asali yanzu ina jin da ya kamata a ce na yi rabi ne to amma zan kokari in dan takaita a dan kankanin lokaci insha Allah ta'ala wani ilimi za a nema kuma ya za a neme shi wannan ita ce mas'ala ta gaba babu shakka ilimin tauhidi shine gaba da komai domin wanda ya rasa tauhidi ya rasa komai kamar yadda ibn al-qayyim al-jawziya yake cewa tauhidi shine gadan bayan musulunci in taɓalle balle ka sare tauhidi ka bar musulunci empty babu komai da haka tauhidi shine asali duk yadda za a yi za mu nace mu kafe mu doge mu cirje wajen karantar da tauhidi da aƙida dole ne dan ba shi ba komai bayan wannan ilimin ƙur'ani, da hadisi da maganganun malamai a cikin littafin fiqh wajibi ne a koya in ƙur'ani ba kawai a tsaya akan gardanci ba ka haddace qur'ani shikenan a bai isa ba ka haddace ƙur'ani ka san ulum ɗin sa ilmu tajwid yana da muhimmanci ilmu asbabin nuzul ilmu nasikh wal mansukh ah, ilmu lugha ilmin mubahamat na alkur'ani duk irin waɗannan ya kamata a san su ulumul kenan dole bayan wannan a hadisi kana buƙatar tsoron ilimin hadisi da fassararsa da kuma mustala na ilimin hadisi ruwayatan wa dirayatan kana buƙatar ka san wannan a fikihu littafan malikiya su suka shahara ko a nan ƙasar kamar yadda a najeriya ma haka ne kar mu guje musu mu karanta al-akhbari littafin al-ishmawi القرطبي يقول يا آية قرطبي الداري المرتجي مصوبة الغفاري مكرنت ونن دواكا مكرنت ابن رشدي منظومة ابن رشدي makaranta ابن عاشر littafin iziya littafin risala littafin ashalul masaliki askari kenan littafin misbahu salik ko wato ashalul masalik ba shine askari ba irshadu salik shine askari ko kuma littafin asal masalik mai sharhin misbahu salik su dalilu salik sa karabul masalik su muktasar mu karanta su littafai ne na fiqhu mu karanta mu kuma san wato usulul fiqhi da alqawaidul fiqhiyya domin da wannan ne mu iya sanin yadda zamu istinbati da wannan ne mu iya bada fatwa da wannan ne mu iya fahimtar bayanai da malamai suka yi in sun yi sabani wani ra'ayi zamu ɗauka wace fahimta zamu bari duk sai ta wannan ilimin mu san ilimin luga domin ƙur'anin nan balarabe ne musuluncin nan da larabci aka saukar da shi da haka duk wanda ya ce zai bauta wa Allah zai yi ilimin da har zai iya koyar da wani amma ba zai iya fahimtar larabci ba to wannan ku gaya mashi yana yaudarar kanshi da haka dole ne a koyi ilimin lugha al'arabiya. bayan wannan a san sira siran nan na da mahimmanci ilimin tarih domin musamman shi'a ta hanyar gurbata tarihi ne suka yaƙi aƙidar ahlus sunna sai su kawo maganganun da ba gaskiya ba a tarihi sai su ce ya faru in baka da ilimin sira ya za ka sani ya za ka sani muna da bukatar sanin ilimi na hawali shaksiya domin ta wannan ne za mu fahimtar yadda za mu mu'amala da mutane da kuma yadda za mu ilmantar da su da irin yadda za mu musu da'awa da hasbi halihim wa ahwalihim wa ilmihim wa manzilatihim sannan kuma muna da bukatar mu san duk wani ilimi da zai iya zama da'am gare mu ko muda'im gare mu ta yadda zai taimaka mana wajen fahimtar waɗansu ulum ɗin kamar irin wannan ilmomin da ake karantarwa a makarantun zaure na wake-waken nan wallahi mufida jiddan kamar misali irin su wannan littafan kamar irin su wato ashariya wuturiya da sauransu duk da cewa mun sani akwai kurakurai a cikin wasu misali musamman ma alburda burdatul madini akwai matsaloli da yawa na aƙida akwai abubuwan da gaskiya mutum ya imani da su ya yarda ya bar musulunci a cikin abudatul madina da haka wannan na da matsala kwarai da gaske da haka kamar ne a majalisun da nake karantarwa zaria duk muna karanta ban waken nan amma banda alburda ba wanda zan karanta da shi alburda saboda wahalar gaya wa mutane matsalolin da ke ciki ita kanta wahala ce mai cin gashin kanta kuma tunda akwai badi ba dole sai mun karanta ba sai mu karanta badamasi mana akwai badamasi akwai ibnu durayd ko ba haka ba akwai hamziya ko ba haka ba akwai zuhudu akwai ishiriniya ko da yake a ishiriniya ma akwai waɗansu abiyat masu ɗan kurakurai amma ba zai ba su guda biyar ba a duk cikin ishiriniya tun daga khalilai uja bil muhassabi wanzila wala tabgiya an haifi mutahawwala tun daga nan har zuwa wato fadinsa inda yake cewa idan dinu lam yakmul fala kanat dunya karshen wato 20 kenan gaba daya ka iya cewa baiti biyar ne zuwa bakwai masu kurakurai dan wannan dan akalliya din za a fasa karanta shi bayan akwai karantar da luga da yadda za a fassara kalmomi a cikin sa ga irin su wutiriya ga irin su ashariya ga irin su sab wato shu'ara kenan ga su al hariri tun daga ainihin wato mukama ta daya bayan muqaddima zuwa mukama ta 50 wadda karshen kenan duk wayannan littafan ɗaliban ilimi na bukata su karanta domin ta haka ne kawai mutum zai iya zama yana shirye yana shirye da ya tunkar duk wani kalubale na ilimi idan ba baka da shi baka da shi faqidu shay'i la yu'tihi akwai aqida a tsakanin mu ahlus sunna musamman matasa ta cewa baka bukatar littafin fiqh wannan kuskure ne Sheikhul Albani rahimahullahu ta'ala Muhammad Nasiruddin kenan an yi nakali Muhammad Eid Abbasi a cikin bid'atu ta'assub al-mazhabi yayi nakali daga albani an tambaye shi yaya mutum zai koyi ilimin addini a wannan zamani ya bayyana bayan ya waɗansu bayanai masu yawa ya ce ta hanyar fikin mazhabobi da shi za a koyi ilimi saboda haka kar ka ci baya ka dauko an hadari kana karanta masha Allah karanta ishmawi masha Allah kana yi inda malam ya ga wannan wurin ya saba ma hadisi karara zai baka bayani ko baka ba sai a gaya maka abin da yake shine ya tabbata a ce Allah ya fi wa malam ji wannan ba reni ne ga malam ba ƙara ɗaukaka darajar malam ne da izinin Allah saboda ka tabbatar wa malam matsayin shi na insan wanda yake mai kuskure kuma wanda dama ba ma'asuri tunanin ka rika ɗaukar manya-manyan littafai baka wuce akhdari ba baka wuce arba'un nawawi ba ko umdatul ahkam ko bulugul maram sai mu ganka da sharhu sunna na al-imam al-bagawi ko mu ganka da muwatta rike rike kana yawo ko mu ganka da littafin bukhari wallahi tallahi yaudara ce ba ka taba samun wani ilimi na kirki ta wannan hanyar eh a masallaci za a iya sawa inna littafin a karantar wannan wayar da kai ne amma kai da kake so ka zama ɗalibin ilimi mai karantarwa yaudarar kanka za ka yi ba ka yi ƙasa ba ka tafi sama sama kana sama ba ka da fandishin in ka rikito ka rabto kasa za ka yi warwar ka yi lambi kirashin ko ba za ka iya mikewa ba saboda haka dole ne mu san wannan bayan wannan ku karanta littafin alkaulul mufid filistihad ijtihad wa da kuma adabu talab na al shaukani guda biyan nan kuna iya karanta ta ta'assub mazhabi na shi Muhammad da Abbasi domin ku iya fahimtar muhimmancin karanta littafan da malamai suka rubuta ba kai ga addinin nan kawai a yau ka ce bari ka dirama qur'ani da sunna to me ka sani a qur'ani da sunna wani ilimi ka sani game da shi kana buƙatar isti'ana da wayannan kananan littafai kana nan kana har sai ka zama ganiyun anhu anha ka aje su ta komawa ilmul kitab wa sunna din kai da kanka amma la budda min ta'sib sai ka bi a hankali a hankali kana bi mataki mataki shi yasa Allah ya ji kan bakar Abdullahi Abu Zaid rahimahullahu ta'ala ya rubuta littafi kuna da shi a wannan kasar hiliyatu talibul ilmi kuna da shi to wannan littafin ya kamata duk wani majalisi na ilimi a kan shi na san dai yana da dan wuya saboda mukaddimar su sai ka shirya mata amma duk da haka yana da muhimmanci a daure a dage a karantar ɗaliban ilimi kitabul ilm na shekul usaimin yana da kyau mu karanta don mu fahimci yadda ya kamata mu nemi ilimin nan ilimin nan ba bara gada ba ne ba da mu gada ma za mu koyi shi ba akwai tsari da ya kamata mu bi don mu koyi shi yana da kyau ya ku yan uwa na ɗaliban ilimi a wajen neman ilimin mu tsarkake zukatanmu ne don Allah al-ikhlas don abin da za mu yi ba don Allah ba to Allah baya bukatar shi ran da aka waye gari kai din nan ka fi ba da muhimmanci akan furudul kifaya akan furudul ayun ko furudul aini to alama ce ta ikhlasin ka akwai abin tambaya cikin sa ran da ya zama baka jin tsoron ba da fatawa kullum kana ma Allah Allah tambaye ka haza halalun wa haza haramun ran da aka waye gari ka zama haka akwai alama ta rashin ikhlasi a cikin ilimin ka dan magabata tsoron ba da fatwa suke in ana zaune tsakanin sahabbai ko tabi'ai mutum uku ko hudu sai wani ya zo ya tambaya ya tambayi wani sai ce ka tambayi wani in aka ta yace ka tambayi wani kowa yana gudu kar a tambaye shi amma mu yanzu Allah Allah kace kar a tambayi wani a zo wurinka. to wannan matsala ce kwarai idan ya zama kai mai son jayayya ne a cikin dukkan masail na addini kai kana son kai jayayya a ciki ne to wannan ma alama ce ta baka da ikhlasi in ya zama kullum kana kokarin kutsawa cikin abin da kira al-gara'ib ko gara'ibul ulum to wannan ma alama ce gara'ibul ilm to wannan alama ce ta rashin ikhlasi kullum kana so ka zo da sabon abu bako ka kawo shi dubuliyat kamar yadda malamai ke kira dubuliyat kullum ne a ce ka zo da sabo kai ka fara buga bomb a kuma shi akan matsala kaza to wannan alama ce ta rashin ikhlas haka nan ran da duk ka zama kana saba wanda dan kun yi saba ne da shi akan masail furu'iyat furu'iyat ba masail aqdiyya ba masail na furu'a na fiqh sai zama kana mai kallon shi sakare ne ko jahili ne ko dan bid'a ne ko ka kulla alwala wal bara'u akan sabani na masail fiqhiyat to wannan alama ce ta ba don Allah kake ilimin ka ba dole ne mu mayar da himma wajen neman ilimi mu tsayar da tunanin mu wuri daya mu kasance masu hakuri da dauriya akan neman ilimi ko mu zamanto masu yin addu'a muna roƙon Allah ya bamu ilimi mai albarka kuma mai amfani kuma ya zamanto mu nisanci saban Allah domin duk ilimin da ba a nisanci saban Allah ba ba a samu shi ya albarka ko da an same shi bayan wannan dole ne mu tsara haƙoƙin malamanmu duk masu karantar da mu mu tsara haƙoƙinsu mu taimaka masu mu tallafa masu mu tsara mutuncinsu in mun ji an shiga cikin mutuncinsu mu ce a'a ba gaskiya bane mu kare su kar mai yadda wani ya zage su ko ya yi musu wata giba ko wani abu na cin mutunci kar mai yadda da wani duk inda muke mu girmama su kar mu to muna daukar su ai da abu dai muke dan kawai sun zo sun karantar da mu ba dan kawai bane a harkar ilimi dole mu to mun kiyaye hakokin su mu kiyaye bukatun malam kada ya to malam ya karantar da mu awa biyu ya gaji ya je gida zai huta kuma sai mu je mu ta sallama gare shi ko kuma ya zo ya karantar da mu ayi sallar isha kuma ya da shi a bakin kofa bai ta bai tambaye mu hana shi zuwa wajen iyalin shi wannan ba mu tsara haƙƙin malam ba ko kuma muna tambayar da zamu yi wa malam wani mu za mu yi ɗaukan waya mu buga mu ce ɗalibin ka ne wane yana da ina tambaya ne malam an bani izini in yi ba za mu yi haka ba sai mu tax malam nuna hukuncin ka ba wannan rashin kunya ne kuma rashin ladabi ne wannan ba mu kiyaye haƙƙin malami ba bayan wannan dole ne mu siffantu da ado na majalisi da yadda ake zaman majalisi adabul majalisi domin in ba mu kiyaye wannan ba ilimin mu ba lalle zama mai albarka ba dole ne mu kiyaye ladabin tambaya kar mu rika tambayan malam da nufin mu kure shi dole ya zamanto duk tambayar da zayo malam za mu mashi ne don Allah kuma da nufin mu amfana kada zama mun je majalisin malam wani ya faɗi kaza shi ba mu tambaye shi ba sai mu zo mu ce malam me zaka ce akan kaza a nan wurin domin mu ji zai saba ma wancan ko zai faɗi iri daya wannan ɗalibai na da irin wannan gulman da haɗa faɗan da jawo fitina cikin du'atu musamman ma ahlus sunna to wajibi ne mu ji tsoron Allah mu kiyaye wannan dole ne in muna son ilimin mai zan mai amfani mu zamanto masu bi sannu sannu mataki mataki wajen neman ilimi a ruju ya zamanto bayan wannan sai wancan bayan wancan sai wannan mutumin da ke alari kar a mai risala wanda ya kai risala kar a ce dauko muktasar dan arba'un nawawi kada ya shiga cikin umdatul ahkam mataki mataki wanda ilimin sa na bai fi karfin a mai wannan yar kasidar mai baituka goma sha takwas a ya ɗalibar irabi dunaka jumlatan mina a rufe ha allabtu halaka fi sha'iri. wanda bai wuce wannan ba kar a ce za a mashi ajirumiya wanda bai wuce ajirumiya ba kada ya je mulhatul irab wanda bai wuce mulha ba kada ya je wato lamitul af'al wanda bai wuce lamiya ba kada mu ganshi na karanta alfiyat bin malik don ba aikin shi bane kowanne bi tadarruji mataki mataki ne in ba mu haka ba ilimi ba zai samu ba in ma ya samu za mu samu matsala dole ne mu nisanci wato dogaro da littafi kawai ka zamanto su hufi kutubi ba ruwanka da malam ka ɗan kulliya ka iya larabci za ka iya cewa a akramu kallah kai fa haluka hayya kalla saboda kai ka ɗauko duma da littafai sai ka da kanka kana bi kana karantawa kana hada da sauraron kaset sai ka je kai wa'azi E, akwai yiwuwar hakan ya amfani wani lokaci amma da sharadi in tana hada da zuwa gaban malam in ko wannan ne hanyar karatunka to ina tabbatar maka wata ran zaka yi banna bannan ka kuma da waya ta gyaru Ga shi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya ba da fatawa akan jahilci akai amfani da fatawar duk zunubin da aka dauka yana kan shi saboda haka dole ne ka sani sannan wajibi ne ɗalibin ilimi ya nisanci yin karatu daga wanda bai da kwarewa duk abin da za ka koya ka koya wajen wanda ya kware in fikihu ne akwai malamin fikihu in hadisi ne akwai wanda ya iya hadisi in tafsiri ne akwai malamin tafsiri in tajwidi ne je kaurinsa in lugha al-arabiyya ne akwai kwararre kowanne akwai wanda zaka iya zuwa wurinsa idan baka koyi ilimi wajen wanda ya iya ba za ka samu matsala shin kuna da labarin cewa wata rana al'imamu shafi'i rahimahullahu tabaraka wa ta'ala ya kai ziyara gidan al'imamu ahmad ibn hanbal rahimahullahu ta'ala imamu ahmad ɗalibin imamu shafi'i da gari ya waye kwana ma yayi sai matan imamu ahmad suka ɗanyi ƙorafi suka ce kai ba ka ce muhammad bin idris malamin ka bane ya ce eh ta mun ga wani abu da ya mu mamaki har guda uku me yayi suka ce ya zo mun bashi abinci ya cinye tas bai rage ba ka san bako yana daga abin da zai ja kansa kadahi a kansa a kawo mai abinci ya suɗa kwano yunwa ta koro shi kenan komi abu na biyu da ya kiyamun laili ba bacci kawai ya abin shi malami kuma irin wannan a ce ba kiyamun laili akwai matsala abu na uku bayan ya yi baccin da aka kira sallan asuba bai baya alwala ba sai ya tafi masallaci sallah haka malami ya wannan sai imamu ahmad ya ce to zan tambaye shi in ji da aka tambaye al'imamu shafi sai ya ce na cinye abincin ne saboda ina fatan in samu albarkar gidan ahmad bin hanbal ban yi kiyamun laili ba saboda na tsaya ina muzakara ne cikin ilimi domin muzakara cikin ilimi ya fi mahimmanci a kan kyamun laifin. na uku ban ce a kawo ruwan alwala ba domin ban yi bacci ba ko gyangyaɗi ban yi ba na tsaya ne tun farkon dare har ƙarshen shi ina yin tunani game da hadisin da ke cikin wato hadisin manzan Allah sallallahu alaihi da yake zuwa wani gida ziyara akwai wani yaro da ake mashi alkunya da abun umair yana da wani dan tsuntsu ana ce mashi nugair to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in yaje sai ga yaron na wasa da tsuntsu. rannan sai ya je gidan sai bai ga tsuntsu ba sai ya ce ma yaran ya aba umair ma fa'alan nugair ya kai abu umair mai ya samu tsuntsun ka nugair sai yaron ya fashe da kuka ya ce mata ya mutu to wannan ibarar ya aba umairin ma fa'alan nugayr wannan sai da imamu shafi'i ya yi istikhiraji ya yi istinbatin alfu masa'il alfu mas'ala mas'aloli dubu da na ilimi to kayan kaza da kuma shi kawai kana sai da gora kadai ta ya za a yi zai yiwu hayyallahu shiyuka zai yiwuwa dole sai a yi inna mala ilmu bita'allumi to wannan ina jin ya kamata in tsaya haka in kyale bangare na biyu na muhadara ina ganin muka tsaya haka dai akan da ilimin shikir da abin da ya kamata in faɗi a bangare na biyu wanda wani mace kamakin na farko din shine yadda za mu yi amfani da wannan ilimin wajen yin da'awa musamman a ƙasar ghana ko musamman a kumashi domin da wannan ne wajibi ne kuma dole a samu wanda za su dole a samu rijalu ha dole in ba a samu ba za a samu matsala to amma babu laifi mu tsaya nan ko mu roki Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu ilimi mai amfani mai albarka ko ya hakuri daga jami'a nake na saba yin magana saboda haka ban saba yin muhadara awa ɗaya ba akalla da awa ɗaya da rabi wanda yanzu na yi ina gan sora minti ɗaya awa ɗaya da rabin kuma don haka ina ganin dai ya kamata mu tsaya haka watakila ran da duk Allah ya bani iko na sake shigowa kasar Ghana to sai in zo in karasa muku wannan muhadarar ta yau insha Allah domin ban karasa ta ba na dai rabinta saura rabi amma insha Allah inda rai da lafiya abini bashi zan cika ta insha Allah in ban cika a kuma shi ba zan cika a wani garin ko wani bangaren na wannan kasa in na zo in ma ban yi haka ba dai na cika ko da a ƙauyenmu na dogarawa ne a cikin Zariya ko da ko cikin gidana ne insha Allah na roƙon Allah ya mana muwafaka Allah ya samu dace Allah tabaraka wata'ala ya kara mu wannan gari albarka ya bashi wato kiyayewarsa ya ƙara tabbatar da da'awa ta sunna ya karfafi yan uwa masu kokarin karantar da al'umma Allah tabaraka wata'ala ya samu cikin waɗanda suke karatu kuma suke karantarwa bayan sun yi aiki da abin da suka ce dole ne da ƙarshe in yi godiya ta musamman ga su 'yan uwa musamman jagorori na wannan masallaci masjid furqan lidda'awatin salafiya waɗanda suka ɗauki ɗawainiyar zuwa su tarbo ni bayan na sauka a mota sa'annan kuma suka zo suka ta ma nuna min garin kumashi ta yadda yanzu ni ma za a iya bani sarauta don na san garin sosai suka ɗauke ni suka kai ni wurare da yawan gaske Allah ta'ala ya saka musu alkhairi kuma Allah ya bar zumunci Allah ya taimake mu wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na'am